mataimakin shugaban ƙasa farfesa Yemi shin banjo ya karyata labarin cewa ya cimma matsayar tsayawa takarar shugabancin wannan ƙasa a kakar zaben 2023 da ke tafi kwamitin neman takarar honorable yusuf shitu galambi ya karyata maganar cewa ya janye kudurinsa na neman waccan takara yayin zaben da ke tafana cike gurbin mazabar tagwar yayin da gwamnatin jihar jigawa ta dukufa shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi wasu al'ummomi sun yi barazanar yi wa siyasar saki uku sakamakon rashin yi musu rana da siyasar take da ita kuma jam'iyyar aa wato action alliance cewa ba za ta lamunci mata magudi a zaben ƙananan hukumomin da ake shirin aiwatarwa ba matuƙar kuma aka yi hakan ta yi shirin ɗaukar mataki waɗannan da ba wasu su za ku ji ta cikin shirin baki kan yanka wuyar wannan lokaci <laughs> Mai sauraron mu Assalamu alaikum Muhammad Aminu Umar Shuwaje nake maka sallama ta cikin wannan shiri na baki kan yanka wuya da ke baiwa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar nan sashi na 39 ya ba su dama. Ofishin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshin Banjo ya musanta labarin cewa mataimakin shugaban ya furta tsayawa takarar shugabancin wannan ƙasa a kakar babban zaben 2023 da yake tafi. a Kande, mai magana da yawon mataimakin shugaban kasar ya ce sun ci karo da wani shafi a yanar gizo-gizo da ke yada ingizan jan ra'ayin mutane don goyawa mataimakin shugaban kasar baya kan wancan kudiri da aka ce ya fidda shi. Kazalika ya ce babu wani guri da aka jiyo ushin banjo ya furta yin takara a wancan zaɓe. Sabanin da'awar da tuni ta yi nisa zukatan wasu har ma suke gudanar da gangami. Akande ya ce hasali ma babu abin da ya dami farfesa ya mi ce mayar da hankali kan aikinsa na mataimakin shugaban kasa da kuma taimakawa gwamnatin su samo hanyoyin magance kalubalen tsaron da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu, wadda kuma wannan matsala ce ke cewa 'yan kasar tuwo a ƙwarya. Batun wanda zai yi wa APC ko PDP takara a matakin shugabancin wannan kasa ko gwamnoni a halin yanzu na daga cikin manyan abin nazarta gaban shugabannin tafiyar kowace jam'iyya. musamman ma dai ganin yadda a matakin ƙasa shugaban ƙasa buharin da ake ganin kusan kowane ɗan ƙasar ya yi amanna da shi ya kusan cimma wa'adi na sa illa 'yan lokuta kalilan da suka rage shi da sauran gwamnan da aka zaɓa lokaci guda wanda yake gwamnatin apc ta ci karo da manyan matsaloli tun bayan zuwanta kama daga wanda ta gada suka kuma canza fasali da kuma sabi fildig da tarin alwashin kawar da su da gwamnatin ta yi lokuta daban-daban Baya ga wannan akwai zaben sabbin shugabannin jam'iyyar na matakin ƙasa zuwa akwati da yake tafi, wada shi ma a halin yanzu yake ƙasa yana dabo. Kamar yadda kwamitin tsara zaben sabbin shugabannin ke musanta wani rahoton cewa kwamitin ya shirya fitar da jadawalin zaben cikin wannan mako da muke ciki. Sakataren kwamitin rikon shirya zaben jam'iyyar Sanata John James ya bayyana rahoto a matsayin soki burutsu kuma mara tushe bare makama da waɗansu ke yi don wata manufa irin ta siyasa. Dama dai jam'iyyar APC kamar da kowa ke sani na ƙarƙashin kwamitin riko ne tun bayan ruruwar wuta da ta sanadin yin awon gaba da kujerar tsohon shugabanta kwamar da Adam Oshimale. To wannan kenan. mu daga batutuwan siyasa da suke da alaka da wannan jiha kai tsaye mu kuma fara da yadda ake tifkawa a karamar hukumar gwaram tun bayan da wakilin su ya cimma wa'adi wato honorable yuguda hassan kila da ke wakiltar su a zauren majalisar dokokin wannan ƙasa. bayan rasuwar tasa da kusan mako guda ne dai aka fara jiyo aman masu son yin takara a inuwar jam'iyyar apc da suka haɗa da tsohon wakilinsu a zauren majalisar ƙasar honorable yusuf shito galambi sai kuma abrashid Adamu Kila da kuma Ado Yakubu Zanda sai dan marigayin da shi ma ya shiga sahu wato dai Khalifa ya guda hasan Kila. Kudi yake bayan tafiyar ta fare yin nisa a baya bayan nan an ji wata majiya na mai cewa guda daga cikin masu neman waccan takara wato ajawan dutse honorable Yusuf Shitu Galambi ya janye maganar neman takararsa batun da shugaban kwamitin takarar wakilin kuma kwamishina a hukumar ɗaukar ma'aikata muhammad tukur fagam ke cewa babu kanshin gaskiya cikin wancan labari hasali ma dai zuwa yanzu a sanin su rabi yusuf shitu galambin ne kawai ya siyo fam ɗin tsayawar ba gaskiya ba ne gwamna ko gwamnati ba ta kira yusuf shitu galambi ya janye bar wani ba abinda gwamna ya ce mu muka je gaban gwamna ya ce duk mai son takara a mazaɓar gwaran yana da yanci ya je sai fom a tafi firamare amma ana magana demokaradiyya an kace wani ya janye bar wani an fita daga demokaradiyya kenan an shiga nadi. sannan yusuf shi galamu bai ce zai janye bar wani ba yana nan akan bakansa shine dan takoro kuma ba ga maka abin mamaki can da nake maka shine kulmin da ya sai fom na takarar majalisar tare cikin waɗanda suka nuna suna shawara waɗanda suka nuna yanzu fa shine ya sai fom yanzu in aka ce a yi firamare yau in ba wani ne je saya daga baba to shi kadai ne kuma <clears throat> ina son gaya maka mu da muke cikin gwamnati ko ni da nake cikin gwamnati babu yadda za a yi gwamnati ta ce ga abin da take so in ce ni ba zan ba ina kwamishinan ta dole ba abin da gwamnati gwamnan nan Allah ne kawo shi mu muka kawo shi saboda haka ba zan yi ginin in rusa ba gwamna badar abubakar na son gaya maka gwamna ne wato Allah ya masa wato zan ce ne wato ya fiye kirki da yawa kuma shi ba mutum ne mai yawan cin mutunci ba zai iya duba idan ka cin mutunci ko ya ta ka ba abubuwa sun shiga da yawa amma tun da suka kai aka ya ce to shi tun da abin haka ne kowa nasa ne mutum ya je ya saya fom ya je ya tsaya magana ta gaskiya amma a ce wani gwamna kira yusuf ya ce ya janye babu wannan magana ba ita ba a yi ta ba a ya sani na zai na fahimta yanzu uh, magana ta zaben fidda gwani aka dosa kenan eh, gaskiya ne in har akwai wanda ya sai fam din kamar irin wannan magana da kake cewa ba gaskiya bane ana yada ta me yake haskawa a tafiya irin ta siyasa wallahi eh, na farko na farko akwai bakin ciki na farko akwai sharri iri iri da kuma mutum shi mutum abin da yake so sai shirya wurin da ko gaskiya ne ko ba gaskiya abin da yake zo shi ya tabbata kurum. Mamad Tukur Fagam kenan shugaban kwamitin neman takarar Honorable Yusuf Shito Galambi. Zamani ne da zaben ƙananan hukumomi ke daɗa gabatowa tun bayan da ta bayyana cewa cikin watan Yuni ne za a gudanar da wancan zaɓe. Da tuni kwamitin tantancewa ya fara aikinsa har ma wasu tuni suka gane inda suka dosa. Wasu majiyoyi dai sun bayyana cewa a wannan karo ne aka samu tarin mutane da suka fito neman waccan kujera mai daraja ta ɗaya a matakin gwamnati ta uku kuma mafi kusa da al'umma wato dai karamar hukuma. kananan hukumomin da wasu ke ganin babu wani abun ku zo ku gani da suke taɓukawa illa suna kawai saboda dalilai na ɗan karen talaucin da wasu daga ciki ke fama da shi da kuma sanya shugabanni marasa gogewa da kuma ilimin yadda ake haɓaka tattalin arziki a wasu guraren kenan ba ga rashin 'yancin yin gaban kai da shugabannin ba su da shi a wasu ƙananan hukumomin da ya akwai masu sanyi wa jam'iyyar apc takarar shugabancin karamar hukumar da yawansu ya kai sama da arba'in yayin da wasu kuma ke da goma sha bakwai wasu ishirin wasu sha takwas da dai wani adadi mai kama da haka Alhaji Dr. Ishak Hadeja guda ne cikin dattawan canji ya ce yana ganin wannan fa lokaci ne da waɗanda aka ɗora wa alhakin tantance 'yan takarar za su tsaya su nutsu tsam domin kaucewa yin kitso da kwarkwata ta hanyar ɗora waɗanda za su ɗabbaka biɗala ko kuma dai shan ganye da kuma masu ingiza matasa su cewa masu mutunci mutunci. Alhaji Ishak Hadejan ya shawarci kwamitin ko kuma gwamnati ta yi amfani da hukumar NDLEA da ke yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. ko kuma dai 'yan hizba da ke sanya idanu ta fuskar addini wajen dakile bidala ko kuma jami'an tsaro da ke yin ramda masu wuta da husuma. Kira ga su jam'iyyar APC da duk wanda aka naɗa tashi wani ayi wannan tashiwa su tabbatar abu hudu na harko tukunna duk mutumin da ake zaton zai zai kawo badala a cikin harkokin jihar Jigawa kada ma ka saurari shi a tabbatar duk mutumin da yake yana daurewa yara gindi su je su ci zarafin mutane da sunan sufi na su kada ma a saurare shi duk wani mutumin da yake yana zaton zai shiga sannan ya zuga yara su zagi mutane su ci mutuncin mutane to a fanta da shi duk wani wanda yake ake faɗar cewa lalle mutanen nan waɗanda za a a cikinsu akwai wanda yake neman ya kawo tashin hankali ya amfani da yara da sauransu 'yan jagaliya a tabbatar ba a ɗauke su ba ba don komi ba wannan jam'iyya mu mun kishinta muke mun eh, sadaukar da ranmu mun sadaukar da rayuwarmu a lokacin da ba wanda yake santa muka zo muka yi faman nan to a halin yanzu ba za mu yadda ko kuma ba za mu so a ce waɗansu mutane sun zo sun yi shan kai sun zagaye da cewa za su zo su shugabancin jam'iyyar nan ko kuma za su ɗauki takarar jam'iyyar nan bayan an san gaba ɗayansu yan baɗala ne waɗansu su daga cikinsu shugabanni ne na shan ganye da sai da ganye. Fa'id watakila wani zai ce da dakta ya bari an kammala wannan aiki watakila ya kalli sunayen waɗanda aka fitar kafin yi wannan fashin baki. Ai kafin a yi ɗin da nake ca su duba ban san ko su ba yanzu za su yi amma a duba a tabbatar duk yan jigawa ne kuma kowanne a cikin yan kwamitin nan yan jigawa ne sun san halin kowanne a bincika a hankali za a tabbatar da waɗansu daga cikinsu waɗannan abubuwan suna tare da su saboda haka a tabbatar an tsige su to amma ba ganin wani zai ce ai siyasa ce ta hada kowane nau'i na mutum kuma ana ganin yana da gudunmuwa da zai bayar ba ma buƙatar gudunmuwar waɗanda za su zaga yara su ci zarafin mutane ba ma buƙatar waɗanda za su zo su sami hali wanda za su sa yaran mu cikin baɗala kuma ba wai kawai su zauna haka nan ba za su yi amfani da security na jiga ina abinci kuma su waɗannan mutane kuma tare da taimakon masu kula da harkar shan ganye nan da sauransu yan DLA e a bincika daga cikin eh, su kansu masu angwani da sauransu ya me halin waɗannan mutane da yan hizba wanda suke zaune a cikin eh, jama'a a tabbatar yi a cikin su kamata a duk a cire waɗannan wanda ke zan ana sattin su da cewa suna da waɗannan halaye. Dattijan canji Dr. Alhaji Ishak Hadeja kenan. Wanda shi ma Nura aibu sarki na Khalid Sara ya zo haskawa gwamna ne cewa ya yi kafa kafa da waɗancan 'yan kwamiti da ake cewa ya naɗa. baya da batun tallata nasa gwani a ƙaramar hukumar birnin kudu kamar dai da za ku ji. Wa'annan mutane na jikinka wanda suke kirarin su masu riga ne da karo wanda suke kirarin su yan kwamiti ne shawarar da zan baka mai girma gwamna ka ajiye su a gefe domin you are the only one mai girma gwamna chief of the security na jihar nan kuma kai kadai ne wakilin jihar nan idan ya ajiye waɗancan yardaddun ya ɗauko su wakilin idan bai ajiye waɗancan ba mai girma gwamna shawarar da nake bashi ba yana sauka da gwamna yau ya sauka gobe za a manta shi dole ne mai girma gwamna a shawartance ka ɗauko irin su magaji ayuba wadda Allah ya nuna ya ce su za a yi da su al'umma suka nuna suka ce su za a yi da su su ya kamata a yi da su a jihar ka ya kamata a ce ka kawai ba wai batuna ba haka bane shuwato maganar da ake yi magana ce ta doron gaskiya yau duk dan jigawa yau duk dan Najeriya inda zai duba abin da yake faruwa a jihar Jigawa ya ga cewa tantazan al'umma mafirin jiya waɗanda suka haura ne mutum dubu biyar da ɗari biyar sun sauka a kofar gamman house domin sun rakuwar ɗan takararsu wanda zaɓinsu ne zaɓin Allah ba wai zaɓin 'yan kwamiti ba kuma zaɓin waɗanda suke ɗaukowa suke raɗi ba. Kowa ma na iya cewa zaɓin ikon Allah ne sai dai sila ta hannun waɗansu kuma baka ganin ku tsaya ku jira ku ji ko sunan ne zai hana a ɗauki silar Allah a bar zaɓin wani ɗan kwamiti ko a bar zaɓin wani tun da Allah ya ware jama'a sun ware talaka sun ware mai girma gwamna sun ce magaji ayuba suke bukata mai girma gwamna mun san kuma kai adali ba a hawa sama sai ne an bace ba a hawa sama sai mun san kai mummuni ne mun san kai gwamnan talaka ne gwamnan adali gwamna Muhammadu Badar Talamis ina ba da shawara irin su magaji ayuba tun kafin a waiwayo ko a juya a canja direction din signal din jihar jigawa domin mai girma gwamna ba irin wannan siyasar ake ba so muke idan ka sauka kai karko irin na sumalan aminu so nake idan ka sauka kai karko irin na abubakar rima mai girma gwamna magaji ayuba mutumin nan ya taso ya yunkuro ya bunkaso zai toshe duk wata baraka ta karamar hukumar birnin kudu. Nun Shaibu sarki na kalidu Sara kenan daga jam'iyyar APC. ra'ayi ne kusan iri ɗaya da wanda uba abdullahi mai boza ya zo da shi wannan fili kan dai ayuba magaji mai lakabin alhajiji kamar yadda za ku ji. zan yaba mai girma gwamna da yawun al'ummar mazaɓu goma sha ɗaya na birnin kudu lokal gamman sakamakon namijin ƙoƙari da yake yi duk lokacin da aka zo fitar da 'yan takarkaru gaba ɗaya a jigawa iya bawa elders na kowace lokal gamman dama suna fitarwa da kansu suna kawo mar local government din ta kasa fitarwa aka samu rigima mai girma gwamna iyayi mai girma gwamna iyayen yunkurin fitarwa da kansa ya mai girma gwamna doron da ka ɗauka doron gyara demokradiyya ka ɗauka ya mai girma gwamna ka ɗore da haka al'ummar jihar jigawa za su ci gaba da ma biyayya amma kamar uba ba a gani jam'iyyar takuna ba wasu waɗanda ake gani suna da hurumi ko kuma doka ta bada damar su zaɓe yan takakar musamman esco da ake ta magana kullum sai dai a ringa magana ls ai wannan abu ba ma nura rayal aini ake yin sa kuma mai girma gwamna rayal aini yake yin sa ya mai girma gwamna wannan asaratoriyar ɗinmu kwa local government guda uku sun fitar local government yawan ɗan mai girma gwamna wanda take da yawan jama'a wanda ke da yawan mutane wanda da kanka kayabe su wajen biyayya da goyon baya da kara da suke nuna ma ya mai girma gwamna har yanzu ba a fitar ba. Barin kudu lokal gamman. suna nan suna iya ƙoƙarinsu to ya mai girma gwamna abin da zan faɗa a nan zan yi kira da eldest na burin kur local manyan ba yara ba ba waɗanda suke cewa su ne yara ba ya mai girma tsohon gwamna ali sa'adu muna kira da kai da mai girma balamansa da mai girma faruku adamu da na Sidi ali da magaji da'u kuna da kima da daraja a birnin lokal local gamman a kuma emirat ɗin dutse domin kun kawo abubuwa na ci gaba to kada ku sake kar ku tsaya wasu yara wanda suke kiransu su ne manya bayan ba su ne manyan ba ku ne manyan ya mai girma gwamna suna nema su jefa birnin kudu a cikin fitina su jefa birnin kudu a cikin matsaloli ya elders kuna da hankali kuna da biyayya mun yarda da al'ummar birnin kudu kun san siyasa a wannan karo tun da mai girma gwamna ya ba da wannan dama ku fito ku zaɓi wanda al'umma suke so ku fito ku nuna wanda mazaɓu goma sha ɗaya suke so shine rufin asirinku shine martabarku shine darajarku kamar an ce ana tattaunawa kan wannan bukata da kake mika musamman ga su yan latsin na karamar kuma ta birnin kudu ba gani kamar a ce kai gaggawa ka jira ka ji me za su faɗa ba gaggawa ba ne kima su muke so ta ci gaba darajar su muke so ta ci gaba uba abdullahi mai boza birnin kudu daga jam'iyyar apc kenan Mulika jam'iyyar hamayya ta PDP da ita ma dai ba a cika jin aman sautin ta ba cikin wannan harka ta zaben ƙananan hukumomi a wannan shekara. Inda a yau ɗin Alhaji Abba Shehu Soja Dutsa ya samu sahalewar jam'iyyar da kuma wasu mutane biyu da suka nemi tsayawa takarar shugabancin karamar hukumar Dutse. Inda daga bisani suka bar masa bayan wani zama da suka yi da dattawan jam'iyya. yayin da yake mika takardar na gani ina so don cika ladubban nema ga shugabancin jam'iyyar a karamar hukumar dutse mun jiyo waɗancan mutane bida suka neme yin takarar suka kuma janye suna bayyana nasu dalilai Haradin Dalha Malamawa daga mazaɓar kuɗe. Na fito na nuna bukata ta ta tsayawa takarar shugaban karamar hukumar dutse a wannan jam'iyya ta mai albarka ta PDP. Alhamdulillahi ba wannan ne farko ba siyasa tarihi ce na fara jam'iyyar pdp tun 99 tun daga kan agent daga kan agent na dawo esco na mazaba na pro na mazaba na financial secretary na mazaba daga nan na dawo na yi coalition officer na mazaba sannan kuma na yi takarar mataimakin shugaban karamar hukumar dutse a wannan jam'iyya ta pdp mai albarka wannan karan ma na fito na nuna bukata ta ta tsayawa takara a wannan jam'iyya ta pdp kuma shugabanci ya kirawo mu kasancewar mu uku ne muka fito mun ma fi uku akwai waɗanda daga baya suka janye ba su zo ga wannan matakin ba domin jam'iyya ce mai jama'a ko mai albarka to wannan zama da shugabanni suka yi suka ba da shawarwari cewar a tsaya a fitar da mutum ɗaya muka yi haƙuri muka bar wa mutum ɗaya shine alhaji abba soja sannan bayanin da nake son ɗanyi ga magoya baya su yi haƙuri ni dai sunana honorable sandatti zai wanda na fito wannan neman takarar kujera ta duka local government da shugabanni da kwamiti da aka zauna muka nasiru muka zauna muka ga ya cancanta shi kuma muna roƙo da wannan dan bawan Allah da muka sahale masa muka mara masa baya da yi kokari duk abin da zai cikin cikin abinsa ya kore dinga samu a ciki muna yi wannan mun mun alƙawarin Allah ya sa da za mu dinga taya shi da ƙarfin mu ban jawabin nasu ne sai Alhaji Abba Soja yake bayyana nasa jin daɗi da kuma matsayin wannan takara da ya tsaya yanzu a yanzu miƙewa na yi in yi bayani na godiya da 'yan uwa da shugabanninmu da muka taru a nan da wannan karamci da aka yi mun da kuma wannan 'yan takarkaru da muka fito suka yadda suka janye mun to ina godiya kwarai allah ubangiji ya saka muku da alheri a zaratin da alhamalamawa da shi da sani zai ina godiya kwarai da sauran magoya baya da suke tare a nan wurin da waɗanda suka rako mu zo don mu gabatar da kanmu akan matsayin ɗan takara ne mu godiya kuma ina fatan Allah Ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya. Dan bayanin zan ya takaice zarar dini yawan daga ciki. Abin da muke nema a siyasance yanzu haɗin kai. 'Yan kawunsilolin da suka tsaya duk kawunsilolin da suka tsaya a kowace mazaɓa haɗin kanku muke nema. Tare za mu haɗu da ku mai aiki don mu tabbatar da izinin Allah mun kawo wannan kujera ta karamar hukuma da kuma naku daga mazafin da izinin Allah babu gudu ba ja da baya babu wasa kamar yadda zardin ya faɗi shi mulki Allah ne yake ba da shi so mun fito ba gudu ba ja da baya ba kuma tsoro ba kuma kauta kar ku yadda ku ce za mu daga kaba ko kuma ku ji wani tsoro akan da suna da gwamnati Allah shi ne da komai mu kudura Allah ne yake yi ba wani ne yake yi ba kuma da izinin Allah Allah zai ba mu wannan nasarar da muke nema. Dan takarar shugabancin karamar hukumar dutse a inuwar jam'iyyar PDP Alhaji Abba Shehu Soja Dutse kenan. Haka abin yake a jam'iyyar Action Alliance inda har ma muka jiyo jagoranta Alhaji Shehu Muhammadu Sanusi Ciroman Dutse na mai cewa ba za su lamunci a yi musu magudi ba yayin zaben ƙananan hukumomin da ke tafi. Duk da ya yi korafin cewa ko da sau ɗaya hukumar zaɓe ta aike musu takardar gayyata domin yin zama da su ba ko kuma dai ga wannan lokaci ya zo. Taro da muka yi taro ne mai matuƙar muhimmanci kuma tarihi ma a Jigawa da Najeriya domin hukumar zaɓe ta jihar Jigawa ta ayyana kan cewa za a yi zaɓe na ƙananan hukumomi daga ciyaman zuwa kansiloli duk da yake mu ba a aiko mana ba mu ɗaya na jam'iyya to amma mu yanzu a shirye muke za mu wannan za mu shiga takarar zaɓen nan kuma a yau mun kai ma primary election na tantance 'yan takararmu Allah da shi da muke zamu zaben ba ma jihar Jigawa ba da za ta kaddamar da zaben ah, har Najeriya muna ga Najeriya za mu tsaya zabe domin jami'an mu ta tsaya a Rivers an yi da ita za ta yi ta Oyo za ta yi ta Ogun za ta yi ta Osun duk za a yi wannan so mu a matsayin mu na jami'a da muke da jiha kuma sun shirya su zaɓe kuma za mu takarar zaɓe kuma wannan shine kira dai shine su shirya domin zaɓe ne wanda aka saba a ce mutane ba su ci zaɓe ba mu zaɓe ne wanda aka saba da magudi da da yaudara a cikinsa so mu kawai mun dogara ga Allah kuma sai dai kawai abinda ba mu da shi ba shine ba za mu yadda a mana magudi a wannan karan ba ba za mu yadda ba shine kawai za mu tsara ƙuri'a mu a bamu in mun ci a bamu mun ba mu ci ba shikenan mun yadda mu ci ba ba mu je kotu ba daga ran da aka zabe za mu je kotun Allah duk wanda ya zalunce mu Allah zai biya mana hakki domin kuɗi aka ce mu biya na takara za mu biya kuɗin nan Allah ya da kuma akwai akwai a schedule ɗinsu akwai abin da ake cewa stockholders meeting na wannan masu ruwa da tsaki za su yi taro ba gaice mu ba saboda a nan ne da an gaice mu za mu ce ba cancanta a ce a ce dan takarar kansula sai ya biya dubu ɗari da hamsin ba bai kamata a ce chairman sai ya biya rabin miliyan ba domin su wanda suke jami'in da suke da kuɗi da gwamnati a hannunsu su su ga duniya tsakaninsu da Allah su 'yan takarar su suke biyan kuɗin ko suke biya musu. Ciroman Dutse kuma jagoran jam'iyyar AA yake nan Alhaji Shehu Muhammad Sanusi. Mulika jam'iyyar hamayya ta PRP ita ma inda a wannan gwada mai muka jiyo shugabanta na riko na wannan jihar ta jigawa Uzair ya Ubuji na mai tabbatarwa da duniya cewa za fasa shiga wancan zaɓe kuma sun yi duk wani shiri da ya kamata. Muna sanar wa al'ummar jihar Jigawa jam'iyyar PRP za ta shiga zaben kananan hukumomi mun yadda jam'iyyu suka shiga. Dama ta gama shiryawa tsab tana da kokarin shiga jam'iyyar ai zaben na shugabannin kananan hukumomi a wannan karo ko kwa yanzu ne take kokarin shiryawa. Eh yanzu nake kokarin shiryawa saboda ka san harkar zaben kananan hukumomi na wannan karan ba irin zaɓe ne na da ba. yar TRP za ta ɗauki shiga zaben kananan hukumomi kamar janaral zaɓe ne. Za ta fidda 'yan takarkaru masu nagarta za ta yi tsarin fidda 'yan takarkaru bisa cancanta ga yadda jama'a suke son mutumin da suke so shi za a tsayar musu domin za mu zaɓe ne kamar na general election za a tsaya a zaɓe su za mu kasa mu tsare mu raka ko mu tabbatar da an da abin da aka zaba an biya wanda ya ci zaɓe saboda haka su ma basu shirya ba mu ma a sannu za mu shirya kuma za mu sanar wa al'umma ga yadda abubuwan yake kuma za mu sanar mu kaddamar da 'yan takarkarin mu kuma mu shiga zaɓe kuma in Allah yadda za mu shiga zaɓe za mu ci zaɓe da yardar Allah. Kamar wanne ƙananan hukumomi ne a nan jihar Jigawa da muke da su ashirin da bakwai waɗanne ne suke da sha'awar fitowa takarar shugabancin ƙananan hukumomin? Eh a ƙananan hukumomi da muke da su ashirin da muna da 'yan takarkaru mutum ashirin da ɗaya wai da za mu ci da su a ƙananan hukumomin su kuma akwai zaben cike gurbi da za a yi na gwaran shi ma muna kyautar da ta insha Allah za mu yi ga zaɓe kuma Allah da za a ci zaben. Shugaban rikon jam'iyyar PRP ya Ubuji kenan. da sai da masu neman mulki ke wannan rububi masu zaɓe a mazaɓar lemawa kuwa barazanar yiwa siyasar saki uku suka yi tunda sun ce sun rantsa idan su basu ga kyawun makanta ba ko da kaɗan. kamar yadda matashi Musa Abdullahi sabon garin Madora ke magantuwa. Dadin kungiyar haɗa kan matasan sabon garin maɗora. ni ne sakataren wannan kungiya. An sha muna alƙawura tun a baya dangane da irin aiki dai na alkhairi wanda shugabanni suke yi amma ba a yi mana ba. A waccan gwamnatin ma an muna irin wannan alƙawuran espihiyali magana wutan ne an muna wannan alƙawarin an muna an ki cika muna kuma mun san cewar akwai damar ba a yi mana ba ne kuma muka zo wannan gwamnatin ma ita ma dai muka yi tabi har yanzu muna bibiya amma dai yanzu gaskiya mun hada karo kwan ma mun haƙura da maganar siyasar nan wai a wasu mazaɓa kuke tukuna a mazaɓar lima muke dalilin da ya sa muka zo da wannan magana shine muna ganin cewa muna dangwale kuma muna da ƙura to ba ta da amfani saboda muna zaɓar su su ta ne musu amfani amma mu ba ta muna amfani idan kun bar siyasa me za ku yi kenan eh in mun bar siyasa dama a kungiyance ai muka zo ko to muna kira ga manyan kungiyoyi da kananu da su zo mu haɗa kai su taimake mu mu ma kuma akwai inda za mu taimaka musu tunda su ma 'yan siyasar kan iya wannan bukata ta ku ta wutar lantarki kawai shi kenan eh a yanzu dai akan ta muke saboda duka zagiyar mu in ka duba duka ƙauyukan nan galadanci ah, tsattiya gandun mazare duk duka zagiyar nan sun samu a tsakiya har da gwangwar da raju duka suna da wutan nefa amma mu ba mu da ita a tsakiya mai ba mu da nisa gaba ɗaya ko kilomita biyu bai kai ba inda ma za a jawo mana wutar ba ma transforma fa za a bamu ba kawai wutar ce za a jawo mana daga wani gu har wani alƙawari aka yi mana kwanan nan wai za a kai mana dubu ɗari biyu a yi mana aikin ba labari alƙawarin wannan alƙawarin ba zan faɗe shi ba amma dai kwanan nan ya yi mana kuma iya ji na na tabbata mai jin wannan program din ne kuma iya na yawa wannan shine ku me kuke so a yi muku daga mu yanzu abin da muke so a yi muna domin kungiya ta umarce ni da in zo in faɗi wannan magana da yawun dukkanin yan sabon garin madora kuma da yawun yan gidan tagwaye saboda akwatin maɗaya ne kuma duk wata gudunmawa mun bayar a ba kuma muna bayarwa har a yanzu Musa Abdullahi sabon garin madora kenan magargadi da kalaman shugaban kungiyar gaskiya dokin karfe garba ibrahim malamawa wadda ke yabawa al'ummomi da ke masarautun jihar jigawa guda biyar kan irin yadda suke tururuwar ziyartar jagoransu na siyasa da kulawa bayan kammala bikin sallah kenan. Musamman mutanen Emirat ɗina na dutse da suke tururuwa suke zuwa masa barka da sallah. Mutanen Kazaure, mutanen Gumal da mutanen Ringin da mutanen Emirat ɗin Hadeja. Wa'annan mutane sun yi namijin ƙoƙari kwarai da gaske. Bisa da gamsuwa da suka yi, da shi kansa jagoran ake zuwa ake tururuwa. ake masa barka da sallah wannan abin da aka yi ba karamin karrama ba ne kuma ba karamin fahimtar gaskiya al'umma jihar jiga su kai malama ba da kanka kace zumunci ba ai tunda wancan zumunci ne ba wai siyasa bane ai bai kamata a kawo shi to ai wajibi ne wato idan aka ce kana da jagora kaga cewar mutane sun gamsu da kwaletinsa ba sa ɗaukarsa a matsayin ɗan bige sun gamsu sun yarda sun ɗauki su sun bashi to wannan abin alfahari ne kai kanka ka san wannan jagora jagora jagora ne wanda ya kamanta a je a bi wajen nuna masa kauna da soyayya da 'yan jihar jiga suke wannan ba karamin mu abin alfahari ne a gurin mu ba malamawa ubangida ne ya kamata ya baya a kuka yaro ne ya kamata ya baya to ai shi mabiyi gamsuwa ce ta sa yake bin mai gidansa shi mabiyi dacewa ko kuma yarda da kwaletin shugaba ya sa yake gamsuwa da shi kar ka manta fa duk abin da malam aminu ibrahim zai yi a jihar jigawa baya bi wa dan jiga naira goma 'yan jigawa ne suka yarda da imaninsa a matsayin amanarsa suke binsa da gamsuwa a matsayin cewar ba zai kai su inda zai hallakar da su a siyasance ba. Me yasa ba su zaɓe ba a wancan lokaci? Zaben da aka yi na 2015 ka je ka duba ƙuri'u da aka samu gwamnan da ya ci gwamna a Najeriya ake masa jiniya bai kai aminu ringin yawan ƙuri'in da ya samu ba ɗin najeriya a pdp lokacin da ake mana yarfe da bakin jinin goodluck ibela jonathan lokacin da ake mana yarfe a matsayin cewar pdp boko haram malam aminu ibrahim ringin a najeriya shine mutumin da ya samu ƙuri'u masu tarin yawa wanda ba a samu ɗan takara ko kuma gwamnan da ya ci zaɓe a jiharsa da yawan ƙuri'un malam aminu ibrahim ringin ba amma abin da ya sa nake so in tabbatar wa 'yan jihar jigawa cewar taya sun yarda yanzu sun gamsu malam aminu ringin ba faduwa zaɓe ba sun yarda sun gamsu cewar akwai dillalai 'yan karo wa'anda suka je suka sayar da jam'iyyar pdp Bello Algumar ke jagorancin shirin baki kan yanka wuya a koyaushe da kuma tallafin dukkanin abokan aiki Basiru Ibrahim Garu, Nura Garba Sani Shafi'u Katanga da kuma injiniya Ayuba Aminu Dutse. Sani da na gabatar Muhammad Aminu Umar Shuwaju nake cewa mu haɗu ta cikin wani shirin na baki kan yanka wuya. Daga nan gidan rediyon Freedom muryar jama'a.